yanzu na tare da gwamnan jihar borno honorable kasu shatima zan ka daɗe ka ci jamhuriyar nijar inda ka zaga wasu sansanin yan hurin hijira wanda mafi yawan su al'umman jihar borno ne wani. ranka daɗe kamar ya kaga al'umman jihar borno da ke gudun hijira a wannan ƙasa. alhamdulillah mun zo mu ga yan uwa da mu da ke gudun hijira a nan jamhuriyar nijar mun yi farin ciki da yadda gwamnatin nijar da gwamnan jifa da kungiyoyi masu zaman kansu suke kula da su amma musamman za mu gode wa shi gwamna na sanctified shugaban kasar nijar don duk ɗawainiyar shan su da cin su duk su suka da ɗawainiyar duk taimako da mu muka yi sai dai mu mika musu su su taimaka a jama'a tun da yau wata biyar shida ne mu suna nan sai lura to an karɗe kamar akwai batu da ake a ɗauki lokaci kafin ka zabu ka ga ka. me ke faruwa ne har ya ɗauki wannan tsawon lokaci son watanni haka abin da ke tafe shi ne hanyoyin zuwa na nijar ma a wani lokacin bugu da kari kuma muna can muna fama da wayan A al'amuran tsaro amma duk da haka mun aika jami'an gwamnati sau uku kafin nan nake nema ya cancanta in zo in yi godiya wa gwamnatin niger kuma in zai ga mutanen mu in ba su hakuri in ga yaya ne amma ba manta da su ba ana zuwa yau kenan zuwa mu ta hudu kenan amma ni din zuwa na ta farko zan ka dace kamar an rana sansanin yan gurin hijira nawa ne a wannan kasa kuma adadin su zai kai nawa eh wato suna da mun yawa ba zan iya in ce maka ga su dubu hamsin ne ko dubu da ne ba don zuwan mu nan ma sai muka ga mutane a tare muka ce daga ina ake a mutanen kukawa ne da manguno kaga a takaice akwai mutanen kukawa akwai mutanen manguno akwai mutanen mabar akwai mutanen abadan a nan suna nan karazu da daga nan zuwa boso ifa mai sorowa har wayansu sun je can harjin da to gaskiya suna da mafi yawa ganin cewa akwai yan gudun hijiran da dama a wannan yanki musamman ma a nan Nijar kamar akwai kuma wasu kasashen afirka kamar kamar haka kamar gwamnatin na shirin za su sake ziyartar waɗannan yan gudun hijira da ke waɗannan ah, kasashe insha Allah zan mu ko gida za mu yi shiri mu je cameroon cameroon ma mutanen gwamnatin sun so biyu uku sun so za mu je cameroon don akwai gudun yan gudun gida daga kala belge daga marke daga goza dangala local government area a can kasar niger insha allah ko a can kasar cameroon insha allah kuma za mu je mu biya mu yi su ziyara mu ba su hakuri mu yi gwamnatin da ke je da su can a godiya. Kan za a iya kamar kiyasa nawa gwamnati ke kashewa wajen kulawa da wannan 'yan gudun hijira da musamman ma wanda suke waɗannan kasashen eh muna tallafa ma gwamnatocin kasashen wanda su kula da mutane amma dole ne tun da su zo kasan waɗansu ba cancanta mu ci mun ba shakka mun kawo kayan abinci zuwa na nan ma mun kawo a gidan sauro da magunguna da kuɗi da komai amma bai cancanta mun mu ga kirkin mun ke musu komai ba tunda akwai gwamnatin da ke lura da su ko abinci muka kawo muna mikawa gwamnatin jihar ita gwamnatin ta yaya za ta ja ta yi ta raba haka shi ya fi cancanta don shi zai inganta zaman zamantakewa da kuma mutunci tsakanin da